This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan yaushe a intanet a wato voahausa.com masu aure assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da ali mustapha sokoto muka sake dawo muku a mu na dare na kuma karshe a yau inda za ku ji cewa yayin da sojojin najeriya suka bayyana cewa suna neman wasu 'yan kungiyar boko haram ruwa a jallo shin ina batun fargabar da wasu ke yi ta gudun kada su ba da bayani a gane cewa su ne a yanzu misali a yanzu mambobi ne ake bayarwa na jami'an tsaro wanda an bayyana su a gidajen rediyo an rubuta su a jaridu misali akwai su da yawan mutane sun san irin wa'annan lambobin da sun kira za ka faɗa kawai to kan wannan batu za mu so mu ji ra'ayoyinku inda za ku gaya mana shin ta ina ya kamata wato mutane su ba da gudunmawarsu wajen ganin cewa an zaƙulo waɗannan mutane lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a kara alamar plus sannan a sa ɗaya to amma kafin nan za kuma mu je jihar plateau najeriya inda aka shiga zaman jimami bayan rasuwar sanata gyanyam shon pajok wanda aka fi sani da janis pajok amma da farko bari mu sha labaran duniya to jama'a barkan da wani ashirin daga cikin sojojin kiyaye sulhu majalisar ɗinkin duniya da 'yan tawayen ƙasar sudan ta kudu suka kame sun samu 'yancin kansu sai dai kuma a cewar wani kusa na ita majalisar ta ɗinkin duniya har yanzu akwai wasu goma sha biyu da ke tsare a hannun 'yan tawayen mai magana da yawan majalisar ta ɗinkin duniya stefan duyarich ya ce an cefke sojojin ne ranar litinin ɗin ta wuce lokacin da suke raka wani jirgin da ke ɗauke da man fetur a cikin tafkin nilu wanda a lokacin ne mayaka kamar ɗari na ƙungiyar 'yan tawon spla suka tare jirgin suka kame sojojin sannan suka sace man da jirgin ya ɗauko shugaban ƙasar cote d'ivoire da aka sake zaɓe alasan watara ya ce babban abin da zai sa a gabansa shine ƙoƙarin haɗe kawunan al'ummar ƙasar da kuma yaƙi da yunwa a yau alhamis ne shugaba watara yake magana da sashen harshen faransanci na gidan rediyon nan na voa jim kaɗan bayan da aka tabbatar da shi akan wanda ya lashe zaben shugaban ƙasan da aka yi ranar 25 ga watan nan na oktoba inda ya samu kashi wato 83 na ƙuri'un da aka jefa a zaben tunda dai mutumin da watara ya kada pascal afi ingesan ya amsa cewa ya sha kaye amma ya ce watara na da haƙƙin neman hanyar sanyaya wa mutanen Coast kan ƙazamin tashin hankalin siyasar da ya barke a shekarar 2010 wanda a cikinsa aka halaka mutane sun kai dubu uku. To kuna ji labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. A Tanzania kuma hukumar zaben wannan kasa ta ce dan takarar jam'iyya mai mulki John Magufuli shine ya lashe zaben shugaban kasar da su ma suka kammala a can a ranar Lahadin da ta gabata. A yau ne hukumar take tabbatar da cewa lalle dan takarar jam'iyyar CCM din ne ya kada abokin takarar shi Edward Lowasa na jam'iyyar Chadima da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa yayin da shi Lowasa din ya tashi da kashi 40. sai dai kuma tuma kafin a ba da sakamakon zaben shi dan takara a dawon luwasa ya ki amincewa da alkaliman kuma yau alhamis ma kamfan dillancin labaran ap ya rawaito shi yana sake watsi da sakamakon yana zargin hukumar zaben da danna hakokin mutanen tanzania na su zaɓi wanda suke so daman da anan sa ran cewa wannan zaben na ranar lahadi na shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da na larduna ya kasance zaɓe mafi kusanta a tsakanin 'yan takara idan ana la'akari da yawan ƙuri'un da kowa zai samu shugaban tanzania na yanzu jakaya kikwete dai zai sauka ne daga kan kujerar mulkin bayan da ya gama wadodinsa biyu na mulki shugabannin kasashen afirka da na indiya na ci gaba da tattauna hanyoyin inganta dangantakarsu da bunƙasa matakan kasuwanci a tsakaninsu shugabannin kasashen afirka sama da arba'in ke halartar wannan taron koli inda indiya ke tayin kashe dala miliyan dubu goma don karfafa ayyukan raya kasashen na afirka wannan taron koli wanda shine irinsa na uku da aka taba yi tsakanin kasashen shine ya fi janyo hankalin shugabannin na afirka don kusan dukkan shugabannin kasashen afirka hamsin da hudu na halartarsa watanni sun ce india na kokarin jayayya da china ne wajen neman girka kanta harkokin ciniki da kasashen na afirka sai dai kuma duk da cewa cuɗanyar kasuwanci tsakanin india da afirka ta rabanya sau biyu zuwa dala miliyan dubu saba'in har yanzu tana bayan china wacce kasuwancin da take da kasashen afirka ya zarce na dala miliyan dubu ɗari biyu to wani gefen kuma china ta soke mulkon nan tata da ta yi shekara da shekaru tana amfani da ita na tilasta mutanen ƙasa haihuwan ɗaya ko ɗaya talau a yanzu an yadda kowane namiji da matarsa su haihayar yara biyu a wani alhamis aka buɗe wato aka ba da ita wannan sanarwar canjin bayan wani dogon zaman da taron wato mahukunta ƙasa suka yi a can beijing sai dai kuma masana sun ce duk da cewa wannan canjin abin a yaba masa ne da ƙirƙirin zai iya taimakawa ita china ɗin ta yi shawo kan kalubalen da take fuskanta na raguwar yawan mutanen ƙasar wanda za su iya aiki in suna da karfin aiki ɗin a shekara 1980 ne china din ta kafa dokar kayyade ko ne gida haihuwar ɗa ko ya guda tak a wani kokari na shawukan ɗimbin yawan mutanen ƙasar da ke bunƙasa a wancan lokaci ɗin abin da ya sa china ta fi kowace ƙasa duniya yawan mutane To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta fara da jihar Plateau, Najeriya inda ana can ana ci gaba da zaman jimami bayan rasuwar sanata Gyanyam Sean Pajok wanda aka fi sani da GNS Pajok. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Allah ya yi wa sanata Gyanyam Sean Pajok wanda aka fi sani da GNS Pajok rasuwa. A cewar kaninsa kuma mataimakinsa mai hulɗa da manema labarai Chuan Dung, GNS Pajok ya rasu ne a ƙasar India inda ya je jinya. ne haka mu ma mun samu labarin domin ya yi ɗan rashin lafiya aka tafi da shi je aka ta inda domin yana jinyarsa yau da safe mun samu labari a iyali cewa Allah ya masa rasuwa jiya da dare. Batun bisofa da sauransu akwai bayanin da za a yi? Ba wani shirye-shirye ana da zai haɗu a iyali kin san jiki shi shi marigayin former senator ne. dole akwai su shirye-shiryen da za a yi dole ta sake hada da hukuma da kuma a su so ba mu zauna sai an zauna tukuna za za yi wayanan shirye-shiryen. An haifi sanata GNS Pajok ne a ranar goma sha biyar ga watan Maris na shekara ta dubu da da da tara sittin shida ya fara makarantar primary a township da ke nan jos ya kuma zarce zuwa kwalejin st murumba a nan jos sai kuma makarantar share fage da ke kefi kafin ya wuce jami'ar amadu bello da ke zaria inda ya yi digirinsa na farko sai kuma digirinsa na biyu da ya yi a fannin harkokin siyasa da inganta tattalin arziki da ya yi a jami'ar jos gns pajok ya kasance malamin makarantar sakandare da cibiyar koyar da sana'o'i ta jihar plateau har ya zame malami a jami'ar jos marigayin ya rike makamai da dama ciki har da darakta janar na bincike da tsare-tsare ya kuma zame shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar plateau duk a zamanin mulkin jonajan gns pajok ya zame sanata ne bayan rasuwar sanata gyan danton ga ma hirar da na yi da shi lokacin da yake takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp a zaben da ya gabata a wannan shekara allah da ikonsa yana da shiri domin ya gani wannan mulkin da za shiga ya zama mulkin da za su zama daban ta karfafa irin zumunci da murga mun saba da goyon bayan jama'a da kuma goyon bayan Allah mu gani mun kafa gwamnatin da gobe za ta taimaka wa rayuwa ga baki daya. Bayan an gudanar da zaben da GNS Project bai yi nasara ba, kiraye wa jama'ar jihar Plateau da su haɗa kai. We believe that together we can build a greater Plateau state. We are chiefly concerned about the next generation, believing in our hearts that the future is as bright as the promises of God. ya ce na tabbata in mun haɗa kai za mu gina jihar filato ya ce mun fi damuwa da zuri'ar da ke gaba kuma mun tabbata allah zai cika dukkan alkawuran da ya yi jns pajok ya rasu ya bar mace guda da sauran dangi da 'yan uwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria duniya duniya kasance alasa mu gama da duniya lafiya baki daya to bayan da sojin najeriya suka bayyana cewa suna neman wasu yan kungiyar boko haram ruwa a jallo su 100 masana a fannin tsaro sun fara tofa albarkacin bakin su na tambayi kyaftin abdullahi bakoji adamu mai ritaya ko wannan mataki zai yi tasiri a yakin da ake da kungiyar ta boko haram wannan din na ga kamar zai taimaka kwarai da gaske dalili shine ka san kamar yadda muke ta faɗi kwanakin baya can cewar waɗannan mutanen suna cikin jama'a kamar yadda muka sani dai cewar dama mutane ne su ba aljanu ba to suna cikin jama'a akwai su kusan kowace jiha na kaga kamar misali lagos ma da ake kamar babu baya daga cikin eh, arewa maso gabacin najeriya har ya ma gangara can west din gaba ɗaya misali To uh, wata fargaba da mutane ke nunawa ita ce idan suka fito suka ba da bayanai za su iya jefa kansu cikin hadari kamar me zaka ce game da haka? A yanzu misali a yanzu lambobi ne ake bayarwa na jami'an tsaro wanda an bayyana su a gidajen rediyo an rubuta su a jaridu misali akwai su da yawan mutane sun san irin waɗannan lambobin da sun kira za ka faɗa kawai za ka ce to ga wanda kake zargi yana guri kaza guri kaza shi kenan sai a je a same shi a kama shi a yi bincike tunda ba kashe shi za a an zo ba kama shi za a yi a bincike shi to kyaftin a yan kwanakin nan rundunar sojin ta najeriya ta taba fitar da sunayen wasu yan kungiyar ta boko haram a kuma baya bayan nan ma amurka ta saka miliyoyin kudade ga wanda ko kuma waɗanda suka bayyana inda shugaban kungiyar wato yake ta ina kake ganin wannan shelar za ta bambanta da sauran na baya lokutan idan aka kama ba a bayyana cewar an kama saboda hali na tsaron ko kuma makamancin haka in aka kama gaskiya ba a cika faɗa ba in aka ci da faɗi mutane sai su karaya ko kuma su tsorata ko kuma makamancin haka ko a ce yau gasu anan gasu a can amma jami'an tsaro gaskiya suna iyakacin kokarin su a kowane lokaci kuma ana cin nasara kwari da gaske fiye da kake tsammani so ba za mu ce wai ba a yi nasara ba a wancan lokacin kuma a wancan lokacin ba a sa hotuna ba haka ne? Mm, haka yau wato a yanzu kuma an sa hotuna saboda haka kamar da na faɗi da farko idan misali yau gashi wannan mutumin makwabcinka ne idan an ce ana neman Muhammadu Lalo misali ni yanzu sai gashi ina tare da Muhammadu Lalo amma lokacin da ya zo shi sai gida a kusa da ni ko kuma ya gina ma gida misali kusa da ni ko ya kama haya ya ce min sunansa abdullahi adamu misali mm. to ga ba zan sani ba tunda ba zan ci gaba da bibiya ina binciken daga ina ya zo daga ina ya fito musamman al'adar mu ta mutanen arewa ba mu ci kayin haka ba gaskiya saboda haka amma yanzu wannan hoto ne aka ce a hoto saboda ga dole ya sha bamban da wancan tsarin gaskiya Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya kenan wani mai shiri kan al'amuran tsaro. to kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin wace irin gudunmawa mutane za su iya bayarwa bayan wannan shela da sojojin najeriya suka yi na cewa suna neman yan kungiyar ta boko haram har su ɗari amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kira mana farko ya zo ne daga garin gaidam da ke jihar yobe wane ne akan layi ibrahim gwani mari ne daga gaidam jihar yobe to malam ibrahim idan na ji sunan da kyau muna jinka to na ga kaman layi na malam ibrahim ya tsinke ga wani kira daga lagos wane ne akan layi abubakar umar kuntuwa to malam abubakar muna jinka Eh, da fatan wannan abin da aka tullo da shi gaskiya mun ji daɗin shi amma abin da muke fata shi ne a ƙara yalwata kotunan mutanen nan ya zama na ko ina za a ga dalla dalla saboda yadda aka jero shi yanzu wasu ba su fahimtar ko su waye to da shawara na shi ne a ƙara yalwata wannan kotunan yadda kowa zai ga Abubakar kana nufin kamar hotunan ba su fito dara-dara yadda ya kamata a gane eh, su wani ne eh, suke jiki ba kenan? wasu masu na'urorin da za su iya gani wasu ba su da wannan na'urorin da za su ga yadda za su ga su dalla dalla za ka dauki wani hikima ko a ko haka ko a wasu takarda harka bugowa a yau. to madalla malam abubakar mun gode da fatan hukumomin da ke da alhakin hakan sun ji wannan batu ga kira daga jihar taraba wani ne a kan layi. tukur aliyu ne. wane. tukur arewa ba wani malam tukur muna jin ka amma ka dan rage rediyon ka ina jin ta eh, tana tana tashi a bayan ka to mahmud ah, mm. na rage na rage <laughs> mahmud to muna jin ka eh to ka san wani zuban mahmud eh. ba wai ba da abuna dan bane sai ka bayar da ta baya sai ya zuwa ce ne, ne wani ne sai ka tsara na cin ki eh, kamar yadda wani mai mana sharhi a baya inda ka saurari labaranmu watakila za ka ji ya ce nambobi ne ake bayarwa kuma eh, ba lallai ba ne a ce an san wane ne ya faɗa. Eh, to in dai haka ne mamun lalo ai ba matsala in dai haka ne za a ba da haɗin kai mu a shirye muke ai mu ba da haɗin kai don a samu zaman lafiya. To Malam Tuku daga jihar Taraba mun gode kwarai da gaske ga kira daga jihar Kaduna. wani ne kan layi na kaduna ina ga kaman layi naka ba shi da kyau yana ta kada ba ma jin abin ma da kake cewa sai ka sake kira yau muna tattaunawa ne kan batun shelar da rundunar sojin najeriya suka fitar na cewa suna neman wasu 'yan kungiyar boko haram su 100 wato suna neman su ruwa a jallo wato duk wanda ya samu a ah, bayani a kansu sai ya kira lambobin da suka gabatar waɗanda na san jaridu da kafofin yada labarai sun yi wato sun ta watsa su a kafofin lambar da za a kira ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wane ne a kan layi hello wane ne a kan layi a abuja hello na abuja kana jin mu to da fatan dai a ah, ba tangarɗa za mu fuskanta yau a shirin namu ba lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a ƙara da alamar plus sai a sa wan ga kira daga jihar taraba wane ne a kan layi yawa salamu alaikum wa alaikum salam ibrahim ba bakoji ne daga jihar taraba malam ibrahim to muna jinka yawa wannan tsari gaskiya ya yi kyau Mm. amma hakikanin gaske akwai wani bawan Allah wanda ya yi bayani da zunna mm. wanda ya ce ainihin fotunan ya kamata fotunan gaskiya da su ta sosai mm. yawa yadda za a kalli ainihin su da kyau kuma insha Allahu an ba da haɗin kai to malai ibrahim daga jihar taraba da fatan waɗanda haƙƙin yara ta a su sun ji abin da ka faɗa ga kira da katsina wani ne a kan layi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ne kan layi? Suna na Hassan Dogon Fati daga nan karamin hukumar Fatsari ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To Malam Hassan Dogon Fati muna jin ka. To alhamdulillah. Hmm. To layin Hassan Dogon Fati ya tsinke daga Katsina da fatan zai sake kira. ya faɗi ra'ayin shiga wani kira mun samu wane ne akan layi daga jalingo hello na jalingo kana jin mu ina jin ku yawa to muna jin ka kai ma menene ra'ayinka ni ra'ayin to ni ban ji muhawaran da kuke yi bane hello kana jin mu yawa to eh muna jin ka muhawaran da kuke ne ban ji akan me muhawaran bane to menene sunanka da farko Rabiu To Malam Rabiu abin da muke tattauna a kai shine bayan shelar da rundunar sojin Najeriya ta yi na cewa tana neman wasu 'yan kungiyar Boko Haram su 100 eh. a kan cewa duk wanda ya san inda suke ya bayyana muke jin ra'ayinku shin kana ga wace irin gudunmawa mutane za su iya bayarwa domin a gano waɗannan mutane. to gudunmawa da mutane za su ga da duk wanda ya san akwai wani wanda ya san da hannunta a cikin yake gari ya gaggauta da hukumar hukumar sojin najeriya da fatan allah ya bada nasara a gano duk kowa inda yake to madalla mun gode malam rabiu ga kira daga zamfara wane ne kan layi eh, eh, wane ne kan layi daga zamfara hello na zamfara kana jin mu to ina ga shi ma layi nashi ya tsinke muna dan samun tangarda kaɗan a shirin namu ne da fatan za a ci gaba da gwadawa masu neman mu kiran da lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga kaduna wane ne a kan layi Sunana Comrade Muhammad Zarewa. To, Comrade Muhammad muna jinka. To, ni shawarar da zan bayar shi ya Ubangiji Allah ya sa wannan abu da ko kuma nan bobi da jami'an tsaro ta bayar hmm. Allah ya sa ya zama shi ne sanadiyar da Allah zai kawo ƙarshen wannan al'amari. Because comrade muna jin ka to shi ma mun rasa layin nashi amma ga wani kira daga gombe wani ne kan layi zaiban gwamna ne daga gombe to muna jin ka eh, wannan ra'ayi wannan yadda suka bayyana hotunan ya kamata bugun da kowa zai gani hmm. sannan wanda ya gansu in aka turo tunawa kowa ya gani to kaga nan ko da kai karamin wani abin nan ne gani za ka iya nuna sai ka ina ba da lambobi ka baya to madalla mun gode da wannan kira da muka samu daga jihar gombe muka kawo karshen daukan wayoyin naku mun gode kwarai da gaske ga waɗanda suka kira yanzu kuma sai wasanni a takaice Najeriya ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 da ake fafatawa a kasar Chile. Hakan ko ya biyo ne bayan ragargaza kasar Australia da Najeriya ta yi da zunzurutun ci shida da nema a wasansu na matakin 'yan sha shida a yau Alhamis. tauraron 'yan golden eagles din na nigeria dai ya haskaka sosai a gasar inda ta kafa sabon tarihi na kasar farko da ta taba zura a kwallaye har shida a zagayen ya da kanin wani a daidai lokacin da take kokarin lashe kofin na duniya karo na biyar najeriya wacce zuwa yanzu ta zura kwallaye goma sha hudu a gasar za ta fafata wasan kusa da na karshe ne da kasar brazil a ranar lahadi mai zuwa a daidai lokacin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta tsaye da gemu a akan shirinta na gudanar da zaben shugabanninta a watan fabrairu mai zuwa dan najeriya ɗaya da ya rage a takarar shugabancin hukumar shegun odegbami ya faɗi daga tsayawa takarar odegbami dan shekaru 63 da ya kasa a cika sharuɗan takarar na samun goyon bayan hukumomin kwallo na ƙasashe biyar to sai dai ya zargi hukumar kwallon kafar ƙasarsa ta najeriya wato nff da ba shi goyon baya a makare inda ya ce ta aike da takardar goyon bayan nashi ne a ranar litinin da ta gabata bayan tuni lokaci ya kure duk da cewa ya rubuta tare da aiki mata bukatar tashi tun watanni biyu da suka shige haka kuma odebami ya ta'allaka rashin nasarar tashi akan kakkausan sukan lamirin da ya sha yi akan daɗaɗɗen shugaban kwallon kafar nahiyar afirka isa hayatu wanda a yanzu shine shugaban riko na fifa ɗin a halin da ake ciki kuma hukumar ta fifa ta tabbatar da 'yan takara bakwai da za su fafata a zaben shugabancin hukumar domin maye gurbin sep blata a ciki har da 'yan nahiyar afirka biyu su ne tokyo saxwell dan kasar afirka ta kudu wanda tsohon ministan kasar ne da kuma musa biliti wanda yanzu haka shine shugaban hukumar kwallon kafar liberia sauran 'yan takarar sun hada da yarima ali bin na kasar jordan da gianni infantino dan kasar switzerland amma haifafen kasar italiya sai sheikh salman bin ibrahim dan kasar bahrain da dan kasar faransa jerome champagne da kuma shugaban hukumar kwallon turai michel platini shi ma dan kasar faransa duk da cewa shi ma an dakatar da shi bisa zarge-zargen cin hanci da rashawa za a gudanar da zaben ne a babban taron hukumar a ranar 29 ga watan fabrairu mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a lokacin wani zaman sauraren shaida kwanakin baya a gaban majalisar dokokin amurka jami'an ma'aikatar harkokin waje sun bayyana kokarin da amurka ke yi tare da sauran kasashen duniya na ƙara matsin lamba a kan kuri ta arewa a saboda yadda take keta hakkin bil'adama jami'an ma'aikatar sun yi misali da rahoton da hukumar bincike ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar a shekarar 2014 kan irin muguntar da ke faruwa a ƙasar wato koriya ta arewa tana ci gaba da zama mai mulkin kama karya da ke hana al'ummar ta 'yancin bayyana ra'ayi ko addini ko taro cikin alumana ko cuɗanya ko kuma zirga-zirga a cikin ƙasar 'yan koriya ta arewa kimanin dubu takwas zuwa dubu goma ne suke zaune cikin mummunan hali a sansanonin gwale-gwale na fursunonin siyasa inda jami'an gwamnati ke keta musu haƙƙi ciki har da kisa ba tare da shari'a ba da bautarwa da gane azaba da ɗaura mutum hakanan siddan da fyaɗe da kuma tilasta zub da ciki a bayan wannan rahoto na majalisar ɗinkin duniya amurka ta yi aikin ƙara aman shaidar na waɗanda suka gudu da koriya ta arewa ke bayarwa a tarurrukan jama'a a faɗin duniya a zaman wata hanyar wayar da kai game da 'yan ƙasar da har yanzu suke ƙargame a gidajen kurkuku a daidai wani lokaci kuma amurka da ofishin babban jami'in kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya suna aikin tattarawa da zana bayanan matakan keta hakkin bil'adama da gwamnatin koriya ta arewa ke aikatawa tare da neman hukunta mutanen da ke cin zarafin al'umma a wani matakin ƙara matsin lamba a kan gwamnatin koriya ta arewa amurka ta goyi bayan ƙudurorin da babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya na hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar suke ɗauka a kowace shekara na yin allah wadai da keta hakkin bil'adama a koriya ta arewa irin wannan suka da ke karuwa a akan keta hakkin bil'adama da gwamnatin koriya ta arewa ke yi ya yi tasiri in ji wakilin amurka na musamman kan batutuwan hakkin bil'adama a koriya ta arewa robert king a saboda ƙarin ƙasashe da suke yin da ta hakkin bil'adama a koriya ta arewa yanzu ƙasashe kalilan ne kawai ke goyon bayanta waɗannan ƙasashe kalilan da ke goyon bayan koriya ta arewa suna daga cikin waɗanda suka fi take hakkin bil'adama a duniya kin ya ce al'ummar koriya ta arewa sun cancanci sanin gaskiya wannan shi yasa amurka take ci gaba da goyon bayan watsa labarai da bayanai game da sauran duniya ga al'ummar koriya ta arewa ta hanyar shirye-shirye daga murya Amurka da Radio Free Asia. Tilas Koriya ta Arewa ta takalli mummunan keta hakkin bil'adama da take yi, zaɓi dai a fili yake, zuba jari kan al'ummarta da mutunta hakkin bil'adama da kuma ƙwararan matakan kawar da nukiliya na iya kaiwa ga zaman lafiya da ƙaro arziki tare da ingantuwar dangantaka da Amurka. Idan ba ta ɗauki waɗannan matakan ba kuwa, babu abin da koriya ta arewa za ta iya fuskanta sai ƙara wasa ne ware a tsakanin ƙasashen duniya wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga labarai a takaice To Mahmud Majalisar Dokoki ta kasashen Turai ta ba da babbar kyautar ta tebo ta wannan shekara kan kare hakokin bil'adama ga wani balaraban kasar Saudi Arabia da ke yawan rubuce-rubuce a kafofin watsa labarai na duniyar gizo wanda kuma aka yanke mashi hukuncin daurin shekaru goma tare da bulala dubu saboda ya soki lamirin shewa na malaman islamu na wannan kasar tasu. yau da yake ba da sanarwar lambar a shugaban majalisar dokokin ta turai martin sai ke cewa hukuncin da aka yanke wannan matashin mai suna ra'i badawi yana ɗaya daga cikin hukunci mafi muni da ya taɓa gani shi dai mr schulz ya ce ya yi magana da sarkin saudi arabia yana neman a saki shi ba da ɗin domin ya iya tafiya can park ya karbi kyautar tashi a watan disamba a cikin shekarar 2012 ne da aka kama shi ba da wuyi bayan da ya fito da wani shafin duniyar gizo inda mutane ke bayyana ra'ayoyinsu kan al'amuran addini da siyasa kuma ko bayan ɗaurin shekaru goma da bulala dubu a mishi tare zunzurutun dala dubu mai tan da sittin da shida na amurka kuma sauro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya sai kuma gobe za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da za su kawo muku labarai dumin su yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ya ta ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu malama zainab mahmud dalo ke ciya ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.